ka ganta na ganta eh. na ganta to hajiya ba tare da bata lokaci ba wannan akuya ni yanzu ban fito da kuɗi ba ne amma mafi sauƙi kawai zan ɗauke ta zan je idan na kai ta aka saya to eh. abin da Allah ya sa aka samu sai na zo na ka miki ke kuma ki bani nawa kin ga ki ɗauki na ki na ɗaunawa to ba damu to shi ke yayi kyau sai ka kunce to madalla to ba matsala ka dai ka dai san da yadda harkokin ah, da ba matsala to ah. kin da ga kaya wallahi kaya sun yi alhamdulillah gaskiya tabarkalla ya ta zo da goshinta <laughs> wallahi kaya sun yi ai shi ne fa a yaron ya yi kokari a ba laifi a marar nan ta yanzu to yanzu me ya rage kuma wanda za a fita kunyar jama'a a'a yanzu fa abin da ya rage tun da biki ne aikin gasa ne sai a zo a hau girki kin ga na sai buhun shinkafa guda biyu na sai kaji guda goma ga naman rago ga naman rago to ko mm. kin zo mana da su man gyaɗan nan to ai shi nan. to ba shi kenan fa me ya rage shi eh, gaskiya sai ta lala a ci wani aure ai <laughs> ba ku mun buɗe bane bare in yi buɗe ƴata <laughs> ya riga da da goshi ta ah, alhamdulillah eh, Allah sabu ga na suna haka Tumarkaɗi wai tumarkaɗi ranan da ta yi walle lalli ba ga direba na shagalin fili an na ga rahuna da buhun kwama ai masu bunta suka waɗa mani duk inda ta buga ta da yankar kai kai kai wance ta ake kake ta wala gigi ko ina aka kaɗa mun akuya ta ne eh eh na ce a daina uzurawa akuyan nan ko ina aka kaɗa ta ba kaɗa ta aka yi ba da ka zo sai ka ga abin da yadda aka yi da yadda ko kuma ku ku zo ba sai na ji Kana ji? Eh, ina ji. Ka san ai wannan taka ya so. Haka ne. Ko ba haka ne? Eh. Kuma na ce maka ka dan kawo dan abin da za a abin nan. Ka ki eh. dama ka san halin da kake shi da ni kuma kawunku na eh. Katsina eh. ya ce zai bani kuɗi a sayi dan shinkafar da za a yi sabga bikin nan kaga dai bikin nan ya zo. Kuma babu shi isa sai na ce to tun da dai babu ma mu da kuɗi a hannunmu kuma shine aka kama akuyan nan na kira bandari ya zo ya kama ta aka je kasuwa aka sai da ita da aka sai da ita kuɗin yanzu idan muka samu sabgar bikin nan kuma ya aiko ma kaga sai in ƙara maka da abin da na samu in baka ka ji dalili kenan da yasa aka aka abin nan akuya ni magana eh na ji wani yam na ji wani yar na ji wani zum an ɗauki akuya ta an siyar haba ya Allah akuyar da nake takama da ita nake mafarki da ita akuyar da nake ganin ita ce silar arziki na akuyar da nake ganin da ita zan kera makiya wannan akuyar fa ita na dogara da ita fa ita ce zan samu fa in tsira kawai sai a ɗauki abina a siyar ba izini na ba lissafi kenan wallahi an taro mat ni uwarka ce fa yanzu da kai da akuyar duk mallakan waye ba mallaka ta bane to haka ne ba sai a bari ba in na mutu in na kwanta dama sai a iko da abina eh au sai ka mutu zan ci dukiyarka da yake ka zama tijararre dan tijara ne kai? Nan na zo gidan nan in na zo na ce miki ina da bukata ba a yi min. In na ce ga abin da nake so ba a yi min kuma sai a ɗauki abi a iko da shi. Nan nan kike nuna kin fi ƙaunar wannan yarinyar a kaina saboda ana ganin ta samu mai hannu da shuni. Ni waye galihuna? Waye galihuna? Dan marayan Allah. Kai maka duka ɗan. A takan. Ni za ka yi wa Maryam. Wallahi an taro mat. An taro wa? Wallahi an taro mat. Wallahi an taro pilas. Ka ko filas ba za su kaya mun wannan abin da aka yi mun ba wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an taro wallahi za a ga abin da zan yi Allah za a ga abin da za ka yi eh, ko Alƙur'an sai an ga abin da za to kai ma sai ka ga wanda ya maka abin da za ka yi din Allah ya kawo da ya kawo da magani ba dadi ya kuɗe oh la ilaha illallah a cikin ka ya zauna dinga gaya maka irin wannan magana ni kan na shiga ku haihuwa ni ba rana